Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da yau barkamu kuma da sake sauda da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana mata mai inda kuma muke a nan ɗakin magana na radio Shukura inda za mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun wato rikicin manoma da makiyaya a wannan yanki. Ku sani dai cewa ƙasar Nijar a kodayaushe ana cin karo da irin waɗannan matsaloli na rikicin manoma da makiyaya duk da ƙoƙarin da hukumomi suke yi da kuma wato sarakunan gargajiya da kuma wasu kungiyoyin manoma da makiyaya suke yi domin ganin an wadda kan al'umma musamman ma manoman da makiyaya domin zaman lafiya da zaman jituwa tare ita dai matsalar manoma da makiyaya a kowane lokaci akan samun ta musamman a lokacin girbi ko kuma a lokacin damina inda ake samun murgingimu da dama tsakanin waɗannan bangarori biyu ita ma mata mai wannan matsala bata barta ba inda wato yanki ne na noma kuma yanki ne na makiyaya wannan bangare na yankin zan mandara shi ma na fuskantar irin waɗannan matsaloli na manoma da makiyaya waɗanda suke jawo salwantar mutane da kuma dukiyoyi da dama domin magance wannan matsala yayin ne ta kamata a yi a da kan al'umma musamman waɗannan ɓangarori biyu manoma da makiyaya domin a yi zaman jituwa ya dangantaka take kasancewa tsakanin manoma da makiyaya a nan mata mai kuma waɗanne matakai ne hukumi suke ɗauka domin magance ita wannan matsala domin tattauna wannan maudu'i a yau ɗakin magana na radio shukura ina tare da wato wato Malam Muhammadu Sale sakatare na dindindin na Kofodep kuma da ke kula da zamantakewar manoma da makiyaya da rigakafin duka wasu rigingimu sannan kuma ina tare da Malam Mamman Siraji Abdu wato na kungiyar a kare lafiya kungiyar manoma da shirin na kungiyar makiyaya Malam Ali Alhaji Mamman. Ni ne Malam Mamman Ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma da lakamai da na bayyana muku tattauna mu ta mai da hankali kan rigingimu tsakanin manoma da makiyaya a wannan yanki na mata mai domin ganin wace hanya za a bi domin karshen waɗannan matsaloli na rigingimu tsakanin manoma da makiyaya. bari fara da kai wato Muhammadu Sale, sakataren dindindin na kofo Kofodep shin idan an ka ce batu na rigingimu tsakanin manoma da makiyaya shin a wannan yanki na mata mai yaya al'amarin yake. To, salamu alaikum. e, bisa wannan e, hanyar da ake bi ta cokar rigingimun nan tunda abu ne ya zan kamar ruwan dare duk shekara ana samun matsaloli shi kuma matsalolin nan eh, rashin fahimta ne saboda mi saboda akwai doka mai shahi dubu biyu da goma da sifili 29 da take cewa wannan kamar lokacin sakin gonakai sai a daidaice ki kenan abu ne wanda yake a hukumce gwamnati ya ɗauki matakai to sai dai matsalar da ake samu eh, mutane akwai garaje na makiyayan da kuma wani lokaci da manoman menene garaje saboda akwai lokaci da ake zama a yi tun daga komin a zo departama a je har jiha region kenan na a duba a gani wani lokaci kamata a ce an ɗauka na a saki gonakai saboda doka ta ce in aka ce an yi ruwan shibka to gonakai rihe su ake kenan ba a shiga sai dai makiyaya su yi haƙuri da inda makiyaya da wani birtalla to eh, kamar eh, nan wato mata mai eh, shin kamar wannan matsala tana kamari ne kamar sauran yankuna na wannan ƙasa tamu to shekara dai ba ta garin shekara akwai shekara da ake samun matsaloli da yawa yanzu misali kamar a bana an samu matsala da yawa saboda makiyayan ba su yi hakuri ba buɗa lokaci na su sabko sun sabko da wuri kuma an samu matsala saboda shekara ce ta bana mutane sun sa dawa ita kuma mm. dawal to zan sake dawa gare ka mala muhammadu sale wato na kofo dabba barin kuma ga malam alhaji ali wato mamman shan a matsayinka na sakataren kungiyar makiyaya ya kuke kallon wannan matsala ta wato rigingimu ko kuma wannan matsala tsakanin manoma da makiyaya a bangaren ku na ku makiyaya to alhamdulillahi na ji daɗi a kan wannan tambaya da aka mun na farin harko dai ina muku marhaban da zauwa na biyu ina gode ma wannan zamani da muke shige mai kyau mai daɗi kuma muna kai babban gaiso mu ga duka hukumomi na ƙasar Nijar kuma muna ma Nijar ƙasar mu da'a ubangiji Allah sa ta yi sama udun mai so ta da zamana tsaye ubangiji Allah kare shi gabanmu da mu gaba kiɗe talakawa to na harin harko sai kan harkar wani tambaya da kamini eh lalla azimin mu ƙungiyar mukiyaya ta ƙasar ta ƙasar kance wannan mu a wurin mu a nan mukiya duk mukiyan da yake cikin ƙasar kance babu matsala a cikin tare da mu amma da kwai mukiyaya wanda ya zamanto wato burtallan kasa da kasa ko wanda ke bada dama ga makiyan wata kasa su ratsa kasa da kasa to yauwa to shine daman matsalar mu kenan wannan mikiyaya na kasa da kasa da suke bi mu nan ne muke da matsala ba gare mu mu mukiyayan na kasar kanci ba wannan mikiyaya wanda suke bin babban burtali su ne matsalar mu tunda ko mun mu kungiya muke ko mun je mun ga musu su tsaya a babban bartali kar su shiga gonakan mutane ba sa kula da mu kenan wannan abu ne wanda ya kamata wanda ya yaunin da ya doka ya eh, to kafin a shiga hukumomin ko waɗanne ayyuka kuke yi na ganin kun wada kan wadancan makiyaya da ba san watakila dokokin kasa ba ko kuma ba san matakan da ita kasa ta ɗauka ba irin ratsu ko kuma tafiya da wato waɗannan dabbobi to lallazimin mu har yanzu ba mu ɗauki ba wani eh, wani ƙuduri ba wanda za mu je mu tun da shi abu sai kana da kana muwayen na yin shiga wurin mutanen nan mu muna tafiya da ƙafa mu muna jawo hankalinsu amma ba sa shoraren mu tun da daman su ma daga gani suna da ƙungiyar mukiya tsakanin su to amma wannan mukiya da suke shigowa nan yawanci 'yan Najeriya ne yawanci 'yan baki iyaka ne kuma wannan mutane daga gansu ba sa ji ko kaɗan ba ji kenan wannan abu ne wanda ya kamata a yi zama mahimmanci saboda su saboda su tsakani da Allah in ba zama eh, a kai ba kamar eh, in na fahimci ka kana ganin kamar eh, hukumomi na wannan yanki suna sakaci kan yadda kamata su ɗauki matakai na ganin an yi rigakafi ko kuma ana wada kan jama'a a game da ita ai wannan matsala to su hukumomi na nan kasai har yanzu ba su ga ne ba da ba su tun da minesa mm. su kungiyoyi na manoma ba su je ba suka kai musu kuka na ga abin da suke ga abin da suke fuskanta amma mu kungiyar mukiyaya wanda muke nan muna zuwa muna dan koka musu saboda kasu ga kama laihin hmm. ya ya ta akan kungiyar mukiyaya muna kutunta musu wannan wa mukiyayan ba yan nan kasan mu bane transitor ne su wannan mukiyaya da suke zuwa hmm. suna wannan abu su daman su su huce ne babban burtuli ya kamata su bi su ta can wurin inda yake da wurin kiwo babban daji kuma an suka koma su koma can wancan babban daji babban daji da yake cikin Najeriya to sai ya zamanto wannan mukiyaya in suka to sai su ga sai su durguwa sai su ga dan burtali na dan burtali mai oh, eh, mm. rigage gonakai mm. eh, rigage na cikin kama cikin kasar kance to sai su ce su bi shi to idan suka bi shi da sun tahi kenan ba sa jin magana ko mukiyayan ba sa jin magana mukiya kuma ba sa jin magana manoman to mu nan ne abun ya dame wato a yi rigakafin sa kafin ya kama matsala na gode alhaji alhaji tahi magani eh, mamman bari dawo ga wato shugaban kukunce wato mamba na gurfaman a kare lafiya eh, shin ana ya ɗauka ko a matsayin manoma tunda kuna aikin gandari da sauransu shin idan ana maganar eh, rikici tsakanin manoma da muke ya kuke kallon wannan al'amari to eh kamar yanzu tsakanin makiyaya da manoma idan ana wannan rikicin mu gani muke yi e, hukumomi laihinsu ne tunda ya kamata a ce lokaci idan bai yi ba na e, makiyaya su shigo cikin gonakai kina ya kamata hukumomi su tsaida su a ɗauki mataki kuma su hukumomi suna gani duka wahalar duk da manoma suke sha sai ka yi wata shidda ka wata uku kana kai taki gona ka zo lokaci guda ya zamanto wannan watan uku kayi shi kana kai taki wata uku kayi shi kana noma ya zamanto masu busashe su zo su shiga maka cikin gonakai kuma wannan rikicin kulliyoman in ya tashi sai mun je hukumomi mun yi kiransu mun zo mun gwada musu gasu sun shigo cikin gonakai tunda duk a shekarun nan na baya ba a taɓa samun ma matsala irin ta banama ma surtu bana da suka shigo da wuri shigowar ma da suka yi mahi yawa ma sai cikin dare suke shiga cikin gonakai su yi bannar wannan kenan lokacin nan kowa ya je yana gidan shi ya kwanta ba za ka iya baka sanin an shiga ma cikin gona to sai abin da ya yi gaba ya yi kamari lokacin nan mutane sai suka hankulo mm, da wannan ɓanna da dare ne ake yin ta ma mahi yawa kenan ya kamata a ce an zamana da manoman da mukiyayan gabaki daya da su ƙungiyoyin na na kofo gabaki daya da ƙungiyoyin namu na manoma da na makiyaya ya kamata a fahimci juna zuwa gaba a ɗauki mataki eh, nan ne za a iya ciwo ka wato ita wannan matsala ta wato um, makiyaya ɗin eh, ta fi shafar su manoman ganin cewa duk ita wannan matsala na a shigo da dabbobi cikin garake ko cikin gonaki a dare ne ake shi shin kana ganin idan wato eh, hukumomi da ku manoman kun an ɗauki matakai na wada kai kana ganin waɗannan abubuwa ana iya dakatar da su. To duka inda an ɗauki matakin waɗanda hukumomi tunda su masu busashen nan basajin basajin tsoron mm. komi za a musu tara daga ciki basa tsoro kenan inda hukumomi aka ɗauki wannan mataki da manoman da makiyayan da hukumomi aka zamna aka fahimci eh juna. to na gode mamman siraci abdu kan wannan karin haske da kamana bari dawo gare ka wato muhammadu eh, sale eh, shin ita wannan matsala eh, ta manoma da makiyaya wato kun fara taɓo cewa wato Eh, matsalar eh, ce wadda take idan ba a yi magance ta ba takan iya zama wato babban matsala musamman ma a wannan yanki eh, shin menene kuke yi aikin da hukuma ku take yi na ganin an wadda kan su manoman da makiyaya ganin cewa an samu zaman jituwa bisa wato wannan filaye da ake amfani da su tare. kamar yanzu yadda kuka faɗi a hukumce akwai dokoki hanya da aka ɗauka da yawa ta a ciwo kan wannan matsalan tunda duk shigar damana hukuma ta gargajiya da ta bariki ana huta gaba ɗaya a je a ja hankalin mutane saboda an san lokaci ne in aka ce an yi shubka to akwai makiya da suke zama su huce wanda suka ɗan makare suna hucewa to a ja hankalin su in suka zo su bi hanyar birtali to bayan wannan ana sensibilisation ana jan ana waye kan mutane saboda in aka zo ko an neme ku da rigima ku kiyaye saboda me saboda su kamar yadda Ali Waziri ya faɗi wannan masu hucewar wanda suke kawo matsala da yawa ba 'yan nan ba ne su menene eh, sun san dokokin kasa sun san dokokin ƙasa tunda suna da wakilai muna ganin kamar wanda bai sani ba ya tsammanin kara zuba ne suke a'a suna da tsari akwai eh, wakilansu na edo kenan su ne muke cewa transhuman suna da wakilai in suka zo kansu zo dama suna da labari duka to shi akwai wani lokaci dan sakaci da ake yi saboda in kamar lokaci yanzu ƙarshen damana ta zo a hukumce ana ɗaukan kamar eh, jami'an tsaro su bi guri-guri ana jan hankalin mutane ana kewayawa da in suka zo suka ga wannan ana ka wani sintiri cikin gonaki eh na'am na'am eh, eh to ganin wannan matsala kamar eh. tana kamari a wannan yanki na wato mata mai misali shin eh, wasu lokutan akan zargin manoma ko kuma su makiyayan da neman ba a kokarin a daidaita matsala sai su ce wato su ɗauki matakan hukumta kamar an lahi sai sun eh, maida shin wace hanya ce wannan kungiya ta kuka wannan hukuma taku take yi ganin irin waɗannan matsaloli su an ganar da su masu eh, wanda abin ya shafa to kamar yadda kuka faɗi su manoman da makiyayan kowa yana da laifi tunda akwai misali wani lokaci da za a zo a ga birtali an shibke shi duk shekara ana huta a gaya mutane wanda duk ya shiga birtali za a eh, hudda shi in ta kai a cire abin da ya shifka duka ana yi to misali duka abin na son kai ne kowa kan shi ne yake so amma a hukumce ana kokari bakin iyaka sai dai kamar yadda na gani eh, wani lokaci ma ana lura da hanyoyin na eh, eh, na burtula mutane suna nome su ko kuma ma suna gidaje shin wani mataki ne hukumomi a nan mata mai suke ɗauka na ganin an ta da mutane da suka suka baba da waɗannan wurare yawa to wannan bisa wannan maganar ko a bara mun huta da prefe da sarki na kance da na hulani da kuma irin mutanen da suke faɗa a shi mun bi tun daga inda birtalin na ya shigo hal ya kai shiga shi najeriya duka wanda suka shiga an tada su matsalar mu guda ce anan mata mai saboda birtalin ya biyo ta cikin gari an bar abin ya shiga jiki sosai tunda an yi gidaje nan ne kaɗai matsalar mu take da abin nan don shi ma bisa wannan yanzu ana tunanin kullum a ga yadda za a yi kwanturnan shi kenan a samu damar da za a kewa wa samu a yi kwana da shi. Mm. Eh, na gode alhaji muhammadu sale zan sake dawowa gare ku bari je wajen wato ali alhaji mamman eh, shin wannan matsala a ganin cewa yawancin lokaci akan ce a makiyaya ne suke da lahi ganin an ka duba wato kamar lahi yana iya ya kasance biyu a lokacin damina da kuma lokacin girbi shin ya za ku ce a game da wannan zargi ko kuma to alhamdulillahi salamu alaikum wannan tambaya na ji daɗinta amma eh, ku tabbata hakikan nan ƙasar kance su wannan makiyaya fa a nan cikin ƙasar kance ƙungiyar makiyayan nan fa su makiyayan na ƙasar kance su ne manoma na'am eh, kamar eh, manoma ne na fahimce ka shi manomi ya zama makiyayi kuma shi makiyayi ya zama manomi ya zama manomin kenan mu matsalan mu guda ce wannan Eh, yadda chef kofo ya faɗi wannan mikiyaya wanda suke transit kenan aka ce transit ba su zo su zamna ba dan dandam su zamna suna kiwo a nan menene yasa ni a matsayina na ƙungiyar mikiyaya eh, sj na ƙungiyar mikiyaya eh, lahirin nan ƙasar kance kowa ya san zahin noma kuma ya san zahin kiwo dabobin nan nasu na mikiyaya ɗan burtalin nan da aka yi mutanenmu na nan yawanci in dai an je an huda shi an yi daladalai a yanzu tun da aka yi wannan babban burtali na ƙasa da ƙasa aka je aka ta da manoma aka bar mu kenan eh to tun da mutane su na kyaye kuma me yasa to har yanzu ake ta samun irin waɗannan rigingamu na tsakaninku da eh, manoma matsalai hmm. ba mukiyaya ba ne ba na ce muku na nan mikiyayen nan wanda suke ake samun matsala a cikin nan kasai. E to tun da ka ce ai makiyayi duk ko ina makiyayi ne ko eh, ya kamata ku ma ku rika wani zama tare da su ku wayar da su ganar da su kan abin da shafi wannan harkoki na kasanmu maimakon eh, su rika zuwa kullum suna haddasa banna suna wucewa. To alhamdulillahi yanzu akan wannan bana da muka ga wannan abun mu wannan abu ta yi yawa. yanzu mun tsaye da mun yi shawara a cikin ƙungiyarmu muka ce za mu ga kungiya babba ta mu ta damagaram wannan kungiya ta damagaram ita ta ga can sama tunda a wanga zamani da ai sauya muna mm. gani kamar in allah yarda abin zai sauya za a kula da mu kenan yanzu idan suka bakin abin da za mu a waye ma su wa'ancan mukiyaya eh, a ɗan ka jawo hankalinsu ga yanda ya kamata a yi a waye musu kai mun nan a waye mu kai amma ita meri ya kamata ita meri kowace meri eh. in ta hudda wani dan kudi wanda za ta yi gaba jama'an tsaro a lokacin da eh, bazara ta yi lokacin da aka yi shibka kwari hmm. tun lokacin nan za a yi wannan horo abin mutanen nan na masu wucewa ai sabka suke su dan jima kenan a je a ja su a tattara su ko ina a nemi jiwon su to kun ga wanga wuri da kuga ku huciya ce za ku yi mun matsa ma manoma mun nan sun huda muku wurin ku gashi kenan wannan wuri kadda ya zamanto ko kun huce in kun dawo kadda mu shiga cikin cikin cikin cikin karamin burtali kenan wannan babban burtali da aka bari mai zama ya zamana ya kiwon shi cikin babban burtali har lokacin da doka ta bada an saki gonakai wanda bai iya ba wani lokaci kamar wato eh, makiya suna gana ana jinkiri wajen sakin gonaki shi wannan shi ma kankan shi ba matsala ba ce saboda dole sai dabbobin sun ci yo ai wannan doka da da aka mu makiyaya sai da aka kungiyar makiyaya aka kazo da ita kungiyar manoma aka zamna ga kungiyar manoma ga kungiyar makiyaya ga hukuma an zamna an yajejeniya wannan wannan mu makiyaya mun san da wannan doka da kwaita da kwai ta mun san da kwai doka kuma muna mu a nan ƙasar kance muna bin doka babu muke da zai yarda ya je ya je cinye ma ya ɗauko basashen shekora ma cikin gujiya da dare ko kora ma cikin dawa da dare in dai yayi ne na nan kasar kanci na to sai dai bako wallahi tallahi bai yayi bako wannan baki ne ba kuma wata kila ma yan garin ne makiya ne na yankin ne za su wannan bana a ce kuma yan baki ne suka shigo ba yiwa haka eh to banna ce a amman da wuya tunda su wannan mukiyaye duk illahirin mukiyaye na nan kasar kanci da dare ya dar mai saniye shi ya dar mai tumakin shi ya dar mai awakin shi ya umma an dar mai kenan idan ka gani an yi ɓanna da dare su da ba wai wannan abin da ake yi fa kowa ya sani a nan ƙasar kanci duk inda ake wannan abin kowa ya sani mikiyayen nan masu wucewa ne to na gode ali alhaji mamman zan sake dawowa wajen naku bari zo gare ka malam mamman saraji abdu a matsayinka na manomi shin ya kake ganin ita wannan matsala za a samu a samu zaman jituwa ta yadda eh, manoma za su noman su kuma su makiyaya su zamna lafiya shin wata hanya ce kuke ganin za ku ƙara taimaka ma 'yan uwanku manoma na ganin cewa an samu zaman jituwa saboda ka rigi rigima ta, ta ci gaba da yawaita eh, a yi rigakafin abu shin ya kuke ganin ku za ku taimaka a matsayinku na manoma to mu wai manoma ba mu ki ba a sasanta tsakaninmu da mukiyaya mukiyaya lokacin da za su shigo kenan tunda suna da kungiya kungiya ya kamata su gaya musu idan za su shigo lokaci in suka shigo kar su shiga cikin gonakan mutane wannan ya kamata su dinga gaya musu kenan mu matsala ba wata matsala ba ce mai wuya mu mu magance ta a gare mu tunda da sun shigo ne wani yana gidan shi kenan bai san ba lokacin da suka shigo in suka shigo ba kan burtali ba suke tsaya in suka tsaya kan burtalin suka yi dakunan su da daren wannan suke mm. ta yi wani bi ai kamar yara ma ana barin yara su yi wannan tura shanu cikin rashin sani ko kuma eh, eh, wannan matsala eh, suna can shanu kuma su shiga cikin gonakin mutane da ana samun haka ko to ana samun haka kamar yadda shi suje na mai mukiyaye hudi ya ce mm. shi wannan duka ga baki ɗaya baki ne suke zauwa e lalle baki ne amma wanda suke da busashi kamar su ma lalle suna kiwo suna noma mutanenmu to ai ba za su iya sa bisashen cikin gonakan mutane da dare kenan wannan baki su ne in suka zo suke sa ma mutane eto eh wani lokaci tunda yanzu dai lokaci damina ta tana kan hanyar wucewa ma wasu yankuna ha'ayin girbi wasu kuma suna nan suna ta hidda amfanin gona a cikin wannan yanki na mata mai shin ba ka ganin su ma manoman kuna ɗaukar lokaci kafin ku tattara eh, albarkatun gona ku ba da dama a saki busashe wannan kuma ba kuna da akwai wannan matsala daga wajen ku ba to a ita dawa daga baya take nuna ba lokaci ɗaya ba suke nuna da dawa da gyada da wake da hatsi ita dawa tana ɗan ɗaukar lokaci kahin a wannan wani har sai a ida aiki tana ɗaukar lokaci su kuma dabbobi dole sai sun ci ko makiya dole sai sun sake dabbobin nasu ba gwani har yanzu wannan bangare na noman da sai an diba shi tunda tana ɗaukar lokaci kahin ta nuna to ai akwai burtali su ma basashen su masu kiwon akwai burtali na gode malam eh, mamman saraji abdu zo gare ko eh, malam muhammadu sale wato wannan aiki naku aiki ne mai wuya kuma dole sai da hali dole sai da kayan aiki shin ya kuke tadda aikin naku gwamnati tana saka muku kayan aiki da kuma jami'ai domin ku tadda wannan aiki naku ganin muhimmancin nasa domin in ana bukatar zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin kasa dole sai zaman jituwa samu tsakanin manoma da makiyaya. To kamar yadda kuka hudi a kowane bayani yanzu da so in yi shi sai yanzu eh, Siraji ya zo mini a rai. Eh, su mutanen mu kansu manoman akwai matsala da muke gani take afkuwa. Misali yanzu in aka ce ka kare gonar ka yanke hatsin ka ka hudda duk kayan da ka hudda sai ku saki bisashe naku a cikin gonakai shi ca zai shi ne duk mai hutu an yi eh, tsinka bisa shi a gona shi ca zai an saki dawa eh, alhali a hukumce duka tsarin tun daga komi ne ke tasawa ana bi saboda kafa a gani da damana take tahiya in ta tahi meri a ce ku mu ku ba mu shawarar ku da kuka yi na lokaci a zo departama a je ga jiha to matsalar da ake fuskanta akwai son kai da yawa saboda mi saboda yanzu misali a bana sakin gonakai a yadda aka tsara sai 31 ga watan Desambar. Alhali yanzu duk galibi guri da yawa kuka je babu komi cikin gonakai. To kun ga wannan matsala ce. Na farko mutum ya saki bisashen ka hana wani wani su shigo. Ka kare aiki kai sai ka saki bisashen ka gona. Ka hana na wani shigo. Kuma na biyu a ɗauki dogon lokaci wanda ko da an kare aikin a ce makiya ba su da uzurin su huce. kasa shiga ne to ya kuke ganin ita za ku diba ta matsala ce kwarai to wannan kullum ana jan hankali e, jan hankali ake yi saboda an san dai in a samu eh, sulu zuciya mm. tana ana eh, yawa eh don ku yanzu kamar yadda kuka faɗi na kayan aiki ita kamar commission foncier ma'aikata ce wanda take aiki da duka aiki na ma'aikatu wanda suke aiki na karkara kenan duka ma'aikata da take aiki a karkara muna tare da ita in ta kama za a yi wani abu kuma ga masu hannu da shuni suna ba da gudunmuwa na a ciwo kan matsalolin wannan irin rigingimin da ake samu. Yo kama da suke yi ya eh, eh, ana saka kayan aiki da kuɗi domin aiki shi da ya kamata? Eh, eh mu kamar kayan aiki mine ne yanzu misali akwai ƙungiyoyi wanda suke badawa a yi horo na commission de base kenan na gari a yi wannan kungiyar a gari a yi a mata horo a zo ga komin a yi kenan wannan su ne suke badawa da kuma sauran kamar takardu na gonakai da ake mm. eh, eh, eh, kamar kuma tambayar da nake so in yi shin an ka dawo kan wannan aiki shin kuna cin karo da matsaloli Eh, kuna aiki kuma da sarakunan gargajiya tunda su ne na kusa da al'umma wannan hakanan ne tunda mu sarakin gargajiya tare muke da su duk a zina gaya muku ko irin hutar da muke yi muna sa su ciki da hukuma ta bariki duka da ma'aikatoci wannan na gaya muku na wanda suke aiki na karkara duk mun samu wanda ya kama muna yin TDR sai mu aika gaba ɗaya da su. Eh, za mu sake dawa yanzu game da wato matakan da ta kamata a ɗauka kuma da rigakafin eh, waɗannan matsaloli eh, wato na rigigimu tsakanin manoma da makiyaya. Bari zo gare ka wato Ali Alhaji Mamman shin a matsayinka na mamba na wannan ƙungiya ta makiyaya. an san da kamar da ka bayyana kuna kokari na wada kan al'umma eh, musamman ma wada kan makiyaya da su ma manoman kuna yin taruka tare da wancan bangare na ah, manoma tare da kuma hukumomi ganin wato ita wannan matsala ana magance ta a yi rigakafin ta shin waɗanne matsaloli ne ku kuke cin karo da su wajen aikin wada kan makiyaya da kuma yin rigakafin eh, su waɗannan rigingimu. To yanzu dai alhamdulillahi eh, ɗari bisa ɗari kama sarakin galgajiya suna kama mu kan harka wannan rigingimu suna kashe wuta tsakaninmu da manoma da mukiyaya amma ina so in yi wata magana wanda ya zamanto abu ne na ƙasar kanci ƙasa ce wanda dansitanta ya matse mutane sun yawa hilayen kiwo ma babu sai ya zamanto a yanzu da kai lokacin da aka yi taro aka yi sha hankalin mikiyaya masu dabobi da yawa ku rage dabobinku don ya zamanto hilayen kiwo babu me aka yi mutane sun rage ya zamanto tun daga aka yi ruwan shibka wani mikiyayin dabobin shi a gida suke kara ya tara da karan nan na gona da ya da shi ne yake ci da wannan gina basashen har lokacin da yan ta samu wani can wannan zai zo ya kasa yana zuba musu in kaga ya sake su sai in ya hatsin shi ya nuna an ya girbe dan wurin nan ɗazu mm, eh, shafi kofu ya ce kama mikiyayenmu ne suke wannan to i mikiyayenmu in kaga har sun saki dabobi to cikin su je su yi ruwa ne a wurin eh, mashaya su maido su gida sai su dan sake su bakin su gona su kowa ya sani anan cikin ƙasar kanci tun fil azal dama tun fil azal haka ake yi bakin ko ta yi aka yi hilin can kiwo lokacin kakan ta yi magana da ta dawo wato manomin shine makiyayi makiyayin kuma shine manomi yawwa to shine to amma ni abin da nake so wanga wannan eh, zamani da muke ciki mai albarka wanda ya zamanto wanda ya san ciwon talakawa ya san ciwon kasanmu muna tsammahani a yanzu kowanne za a ba shi hakin shi a ba manomi hakin shi a ba manomi hakin shi a ba makiyayi hakin shi kenan insha Allah muna tsammani gwamnati in Allah yarda muna roƙon Allah Allah kawo buɗi na alheri arziki sabon arziki mai albarka wanda za a huddo a waye ma su mukiya nan mata suke wucewa tun da wuri in ta meri ba ta iya hudda kuɗi ta bada ta je ta ba jama'an tsaro su yi ga wannan aiki muna roƙon Allah ubangiji Allah sa ita gwamnatin wannan ta ta wannan zamanin ta hankulo ta ba ta ti da sama merorin wannan su yi wannan doka su tsaye zan sake zo karshen wannan muhara tamu bayan koma gare ka malam mamman saraci abdu na kungiyar wato gurfuman kare lafiya shin ya kake ganin makomar wato noma da kuma eh, zamantakewa tsakanin makiyaya da manoma shin kana ganin akwai makoma mai haske akwai lokacin da ba za a sake samun rigingimu ba tsakanin waɗannan manoma da makiyaya eh akwai lokacin da ba a samu wannan matsalolin tunda matsalolin duka ai yanzu ne suke kamari kuma in ana fahimtar juna duka matsalolin za su rage baki ɗaya tunda kowanne dai na da laifi daga ciki shi manomin yana da laifi shi ma mukiyayen yana da laifi baki ɗaya wani lokacin kamar yadda alaji ya faɗi kan burtali za a je a yi noma ko a ɗora gida akan burtali kenan kaga makiyayi in ya to shi ya kake ganin matakin manomi yanke ma kansa hukunci ko shi makiyayi ya yanke ma kansa hukunci idan lahiya ya haɗa su to ai hukunci a tsakanin su a wannan lokaci zai wuya tunda miwa a lokacin nan kowa ya yi zahi shi makiyayi ya yi zahi hanyar shi ce aka tare kuma wurin da busashen shi za su ci abinci nan ne aka kawo aka, aka sa amfani shi kenan bi zai yi kuma bisa shi ci za su yi shi kuma ran shi ya ɓaci shi ma manomi kenan kaga a lokacin nan don ma dai ana bi ana warware mutane kai ana wayar da kansu saboda eh, in lokacin ya taho ana zuwa guri-guri wanda ya shigi cikin burtali kai ya noma kuma ko kuma kai ya kafa ɗakin shi a lokacin nan kina ana ɗauka wannan matakin wannan mun sani saboda Allah saraki na galgajiya ana kuta da su ana zuwa wuri-wuri wannan alabu mm, kana ganin dai a nan gaba in Allah da ba za a rika samun matsaloli ba tsakanin manoma da makiyaya idan ana fahimtar juna kuma idan an mai da hankali kan wada kai da kuma yin rigakafi in an ɗauki wannan matakin insha Allah ba a ƙara ba samun matsalolin wannan tunda me matsaloli mu mafi yawa ma wanda ya hita dama mutane hankali su wanda suke zauwa su huce. ba 'yan nan ba ne ba kinan nan ne duka matsalar take faruwa yanzu wata ran sai ka gani an yi tashin hankali tunda mine ne an yi tashin hankali shi yanzu manomi ka zo ka yi tsaye a kan gonarka mukiyayi ya zo ya ce sai ya bi ko kuma sai ya tsaya ya kwana tukwanan ya huce kinan kaga dole rai zai ɓaci ke na wannan mataki ya kamata a ce hukumomi nan ma an ɗauki mataki akan wannan na gode malam mamma siraji abdu barin dawo gare ku muhammadu saleh eh, eh, yawanci mutane kamar suna ganin rashin hukunci yakan sa wato a samu matsala manomi ya yi laifin a hukunta shi da bisa laihin da yi makiyayi in yi laifin a hukunta shi sannan wasu suna ganin cewa wannan tara da ake ta a ce mutum sai biya duk ta warware matsala shin ya kuke gani a matsayin ku na sakataren dindindin na wannan hukuma ta kofodep to yanzu misali a dokance akwai hanyoyi da aka ɗauka na in irin wani abu ya samu hanyoyin da ake bi hanya uku ce na farko manomi in yawa makiyayi yawa manomi barna wato su sulhunta tsakanin mm. sulhu yana gaba akwai sulhu shi sulhu ko sarki ko mai gari su suke sulhu kuma akwai na uku eh, koti misali in aka mataki uku ne tsakanin manoman da makiya suna zama su daidaita kansu in ya kiya sai a zo a yi sulhu gaban ma'aikata na hukumar gargajiya in ya huce sai a zo justice tunda galibi abinda ake zawa koti in an yi ko kishin kai an bigi an yi wa wani rauni an abun nan wannan shi babu zancen sulhu ma wannan sai an je ga eh, koti shi misali makiyayi shi ma ana mashi laihi misali yanzu in makiyayi ko bisan shi ta yi abin nan kai manomi ka wani abu ka bige ta ko ka sa wani guba ta sha ta mutu to wannan a dokance kudinta ake yi ne na misal kai manomin ka biya in rauni ne ka mata sai a ɗauki kudinta a kasa hudu ka biya kashi guda to kenan a dokance duka wannan hanyoyi an ɗauke su sai dai matsalar kamar yadda kuka sani mm. wani lokaci na ne matsala gaskiya eh, to ya kuke ganin to idan haka da tana faruwa ya eh. kuke ganin za a magance irin waɗannan rigingimu na tsakanin manoma da makiyaki to kamar yanzu mamman sarajin da ya faɗi shi yau in ana gamuwa ana canza miyau to duka wannan abun in sha mu Allahu za a ciwo kanshi tunda ai jahilci ne kai yadda ka san daɗin bisalka shi ma haka ya san daɗin gonar shi kenan in kowa ya tsare ana gane juna tunda misali shi manomi horar da aka ce ya da kayan shi an ɗauki lokacin doka ta abin da bakai mai gona baka da uzuri kana shi shiga gona to matsalar da ake samu wajen aiki da dokan ne to kenan ko wannan abu ne wanda dole an ana gamuwa ana dan jaha to ina ganin kenan ya kamata a ce su hukumomi musamman ma su ɗauki matakai na ganin cewa eh, doka ta yi aiki yadda ya kamata dukkan idan dai doka na aiki to ina ganin duk wata matsala ba za a samun ta ba a bangaren wannan duniya biyu ta manoma da makiyaya eto ah. eh, wani kira gare ku a matsayin ku na sektoran wato wannan kofo dafa dinga a nan mata mai shin wani kira gare ku wani sako ki gare ku zuwa ga waɗannan duniya biyu waɗannan bangarori biyu to kamar yadda ka wannan duniya biyu Allah ya haɗa su dole ne su aiki tare manomi yana amfani da makiyayi makiyayi yana amfani da manomi abin da ake so mu jan hankalin da muke a irin hutar da muke muna haɗuwa da mutane ana jan hankalinsu su zamna lahiya saboda kai makiyayi in ka je ka ɗauko wata fitina za ta jawo maka asara mai yawa haka kai ma manomin kenan doka ta ce kowa ya tsaya ya aikin shi daidai in wanda ya taka dole ne tunda ita doka ba ta manomi wato kowa da ya tsaya matsayinsa ya girma inda an ka aji shi na gode alhaji muhammadu salai eh, ali alhaji mamman shan wani kira gare ka wani sako gare ka zuwa ga manoma zuwa ga makiyaya domin a samu zaman lafiya da zaman jituwa cikin ƙasa alhamdulillahi daman abin da nake so kuma ne wannan kanshi na farin harko eh, na farin kiran da zan yi ina da kira ga manyanmu kama 'yan meri wannan 'yan meri tsakani ga allah ku hudda kuɗi wanda za su za ku zuba ma 'yan 'yan patri ku ba su kuɗi mai yadda za su yi ka patri na sintiri haka dai cikin daji don kula da yadda za a daidaita wannan matsala yawwa kuma na biyu muna kira ga su duka wanga ƙungiyoyi guda biyu da ƙungiyar manoma da ƙungiyar makiyaya duka uwa ɗaya uba ɗaya ake ku makiyaya mu makiyaya in ba a noma hatsin ba aka yi wannan me za mu ci eh? an ka samu taki manoma in ba a yi kiwo ba aka samu taki ko aka samu dabbai me za ku ci kun ci nama ku za ku yanka kanku ku ci <laughs> to kenan a gane wannan abu uwa ɗaya uba ɗaya ake abin da nake kira da babban murya mu bi doka doka da aka ajiye aka tsaida cikin ƙasa ta desambar da aka ajiye mu 'yan nan cikin ƙasar kanci ina gode alhaji imala eh, eh, mamman nasaraji akwai wani kira gare ka ga eh, manoma su ma kan wannan batu e kira da nake na manoma kinan duka wannan ya kamata a a dinga fahimtar juna a bar ta da hankali akan wannan eh, wannan duk da ake yi daga ciki tunda kowa daga ciki dama na ce yana da laifi ɓangaren manomi yana da laihi bangaren mukiyayi yana da laifi kina a dinga fahimtar juna e kuma hukumomi su ma ya kamata kamar yadda alin ya ce inda akwai hanyar da za a bi a bi hanyar da za a bi lokacin da mukiya in suka zo kinan a dinga kewayawa ana jan hankalinsu kinan ana kewaya ana jan hankalinsu ga baki ɗaya duka wani wata ɓannan ma ba a yi ta ba ma zuwa gaba eh, tunda kowa he da shi eh, na gode malam eh, malam muhammadu salai wato na kofodep eh, shin ya kuke ganin koko kuke kallon makomar wato zamantakewa tsakanin manoma da makiya a wannan yanki na mata mai to makomarsu dai mu a da muke fuskanta makomarsu mai kyau ce saboda e, an fara ganin yanzu mutane su tsakaninsu suna gane juna kamar yadda aliyu haɗi babban matsalar masu zawa wannan su ma tun da akwai wakilansu ko da sun yi barna akwai wanda za a gani wanda an tabbata in aka zo aka kiraye su duk wanda ya barnan nan za a same shi to mu muna ganin makomar insha Allah inda aka ci gaba da jan hankali da wannan yanzu hankali ba a shekarun ba da wannan shekaru na wannan da muke ya rigingimu sun rage ko sun karu to mu dai gaskiya a bana mu ce sun karu a bana saboda me saboda bana shekara ce Allah ya sa an samu ruwa kuma guri da yawa an sa dawa tunda ita babbar matsalar dama dawa ce kuma su kansu makiyayan dama ita suke so mm. <laughs> eh tunda muna jin wasu na cewa in kamar su ta ci dawa bata rani kenan mm, wannan sama da aka samu kuma mutane sun yi noma na'am to ya kuke ganin a dunkule ita eh, alaji yana zancen a bi doka an ka bi doka komai yana zuwa daidai kuma doka ta yi aikinta in aka bi doka sa ta komi zai ta daidai tunda doka shi gwamnati ya sabke hana shi yau ne tunda duk doka bisa harkar kiwo harkar noma da komi duka an dauke na gode na ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan muhara tamu daga nan daki magana na radio shukura da ke na mata mai kuma maudu'in da muka tattauna shine matsaloli ko ince rigingimun da suka shafi manoma da muke ta kakaza ai a magance irin waɗannan matsaloli da ake cin karo da su abinda za mu ko kuma abinda wato bakin namu suka mai da hankali kansa shine rigakafi rigakafi an ka shahi magani sannan kuma shine wato doka a yi aiki da ita sannan kuma ya kamata in doka tana aiki gwamnati ta sa ido sannan waɗannan ƙungiyoyi su taimaka wajen wadda kan manoma da makiya domin a samu zaman jituwa na gode na gode alhaji muhammadu sale wato sakataren dindindin na dep na gode allah saka da na samu kuma halartar eh, sakataren janar na kungiyar makiyayan mata mai na gode allah saka da ali alhaji alhaji mamman eh, sannan na samu bangaren manoma na samu mamman siraji abdu na gurfuma a kare lafiya a nan mata mai na gode allah saka da leri ni malamin ma'adada ni Guranci wannan mahara tun daga nan ɗakin magana na radio shukura nake ce da ku a huta lafiya.